kuma abin sa da kira wake sai addinin musulunci ya baki dama ni ma na baki dama matsayi ke na bazawara abubuwan da ya faru a baya ba na son ya sake faruwa kin ga dai an yi abin da aka yi a baya kin tsaya ke kauna da soyayya wannan sakaran yaron nan ba ka fa kwanta mun je wurin gaban iyansu iyansu suka ce mana ba shi da niyan yin aure ba fi da niyan yin aure karatu yake yi amma kika ce ke kin je kin gani aka zo aka yi abin bai je ko ina ba kin ga aka zo aka yi wancan auren kin zo kika so auren saboda shi wannan sakaran yara wani ba abin da ita na da yanzu kuma ya kuma dawowa to yanzu za maki ci amma fa ki sani kake yadda ki mai da ni kankanin mutum ba zan yadda ba dan Allah an baka ya hakuri a ƙara ba shi dama a wannan karin to ke wani irin kunne ne da ke na rashin jini? a ranka ba da dama kenan ranka bayan akan yaron da ba kan gabar ya take can gaya miki na'ima raina fa ya ɓaci kuma gaskiya na ke kai na shawara akwai abokina a kaduna shi zan daura muku aure don ku zaman ku lami lafiya in Allah ya yarda dan Allah kawo kar a sake yin kuskure irin wancan kuskure ai ke ke kai kuskure ko can baya ni ba kuskure na yi ba kuma yanzu ma ba kuskure zan yi ba da muke cewa da addini ya baki ita kenan wanda kike so a matsayin ke na bazawara kenan wanda kike so a ɗora maka aure da shi to amma tunda abin naki ya zama kina duka ta wannan sakaran yaron to wanda an raba ki da garin gaba ɗaya ki tafi da aura ki da wannan abokin nawa kan Allah da jibi jibin nan sani za a daura maki aure mijin ki tafi da ke ka dole ku zama ku lami lafiya an Allah yarda kuma ki sani na'ima idan kika yarda kika shi auren nan saboda soyayyar wannan sakaran yaron ki sani ba ni ba zan sake tsaya miki sai da ki nemi wani kina ji na da ke ko Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Na'am. suna zuwa alaikum salam lafiya na gajiya a wannan mutum lafiya a dama na zo wajen na imani ka sani na sha kunnen ka take yau ka ka sake zuwa ta kuwa gidan na sunan kawo zo wajen na'ima an zaka mai da mu kaman yara samarin Yarinyan nan ka zo ka ce kana neman makaranta kana ba gama karatu ba gama karatu za ka zo za ka aure ta za ka za ka za ka zo ka kasa to ka dare ta Allah ya sa an mata aure ita ma saboda kunne rashin gurin jin magana ta kasa auren ta dawo saboda kai kai kuma ka cika mai dare don haka ne yake ƙara gaya maka ka daina zuwa gidan nan da niyyar cewa ka zo wajen na'ima. kawu ba haka bane ba abu ai yaudara ce yanzu ka zo ka yaudare ta ba za ka daura ba ni yanzu ka zo ka yaudara yanzu ni kuma sani na fi karfin ka yaudare ni Isma'il na gaya maka na fi karfin ka yaudare ni da haka ne a takaice barin gaya maka Jibi-jibin nan in Allah yarda za a daura mata aure kuma za a bar garin da ya tafi Kaduna ai hata ai hata kai ne, ta insha Allah ba haka bane ba abu na hanzari ba gudu ba kawo wato wancan lokacin karatu ne yasa ban samu an yi al'amarin nan da ni yanzu kuma don allah don annabi ina so a bani dama duk sanda allah ya sa ofata ta fito yanzu neman aiki nake da ofata ta fito insha allah za a gama komai za a yi shi cikin nasara insha allah to shikenan ismail ita kaza ce da ima ta jira ka ka ce a baya sai ka gama karatu wannan bai yiwu ba yanzu ka sai ka samu aiki ta jira ta zama jira sai ka samu aiki kai kadai namiji a duniya ba kai namiji a duniya ba na sani saboda haka na gaya maka kafin jin ku kawo don Allah ina neman alfarma guda ɗaya to Allah ya sa zan iya ta ne? don Allah ina so in gana da ita ko da so ɗaya ne yanzu to wannan kuwa wannan ba matsala ba ce amma ka sani na ka karfa kuwa gidan nan da sunan ka dan la'ima Na zo ne kamar yadda na miki alƙawari. Kuma kin ga abin da na zo na tara. in sha Insha Allah ba yadda za a yi na fari Abin da ya faru a farko ya ƙara faruwa. Ina so ki ƙaddara cewa duk duniyar nan baki da miji sai kuma ki rubuta ki aji ba zan taɓa iya rayuwa ba tare da ke amma dai ka san kawo bai taɓa magana da wasa ba kuma ba zai taɓa faɗar wannan maganar ya canza ba yanzu mai mafita mafitar ma za ta fito domin mafitar ta san ba zan iya jurewa ba mala alasan ka dai abin nan eh na ji kira na ce to da abin ike ne eh dama mala alasan na ce ka zo ne saboda wani abu na muhimmi da ya taso mu wato batun aure ne ah, akwai wani amini na da yake can kano na je gurinsa kuma dama yana dan ta yawan damuna da magana cewa bai kamata tun mutuwa balaraba na zauna haka ba kamata yi a ce an mai da wani wata a ɗakinta to shi ne na je gurinsa sai sada ni da wata bazawar yarsa yan yayansa ce na ganta kuma cikin ikon allah cikin ganganin lokaci aka daidaita to na da farko dai na ji daɗin wannan magana na yan farin ciki da ita sai dai kuma banda abin alaji ai kamata yi a ce da wuri-wuri ka gaya mu wannan magana amma ba lokaci a gudu ka san sha na aure abu da yake buƙatar shiri haka ne abin ne ya zo a kurace don yanzu ma abin da nake so dai wajen goban allah ya kai mu za ka je a ɗauro auren nan to ita yarinya ce ko kuwa da zaura ce zaura to alhaji ka san fa auren bazawara yana da matsala domin ya kamata kafin ka tinkare ta kasan a'a rabuwa ta da mijin mai isa suka rabu a mutuwa i mai faru ya kamata ka daddale haka ba da ka ake shiga ba harkar bazaura haka ne yawwa amma yawanci ai dattakon gida ake dubawa ni dai da na duba cewar shi uban dattijo ne sai na ga duk wani bincike ba sai na yi ba subhanallah kai kawai da kaga tema shi kenan a alhaji ya kamata da irin wannan daga bincika idan uba da tijo ne to ita ai ba da tijuwa ba ce wata ila eh amma dai tunda dai ka matsa kuma ka nuna abin nan zai ga yadda kake so a yi to da suwa ya kamata mu je kenan kai za ka nemi wanda za ku je ni dai yanzu in sada ku da direba a je kuma in an kammala komai ma kai za ka tsaya ku taho da ita kuma dai eh. to da ita eh, to ba matsala wannan mai sauki ne zan je nemi su amadu da sauransu dai abokai na wanda ne da za mu iya tafiya da su insha Allah sai a je gobe ba matsala yawwa ba mu so in ka abin nan sai ka magana sai a hada ka da dare to ba mu eh nagode ba nagode a gaida su Halima a gaida na san ba shi da matsala kuma assalamu alaikum salam malam garba barka mutuwa ya gida muna gefe eh, ka san rayuwar sai in sai wani juyin hmm. sai a dan shiga sa'i ka gan mu kuma tare da abin da ke tafi da mu dai da Allah wata alfarma na zo nema eh. wato shi wannan bawan Allah dan wajen yayata ne da take a can garin Kano. Ai da ganin sa mutumin Kano ne. Kwarai kuwa, da gaske. To Allah cikin hikimarsa kuma ya gama irin karatun nan na zamani. Eh. To da yake ka san akwai sabis da ake tura su bauta ƙasa. Eh. To shi sai Allah ya sa aka turo shi wannan yanki namu. Hmm. Sai ya zamana kuma dai da ya je can a ta gararan batun daga 'yan uwa. sai ga gare ya kusanto inda 'yan uwansa suke. Haka ne, haka ne. Kuma ni dan muhallin nawa ka san a dan kukuce muke abin sai dai imani. Eh, eh, haka ne. ne na ga ya kamata in zo da Allah in nemi alfarma cikin arzikin da Allah ya ma haba malam garba haba malam garba nan ai gidanka ne ai nan gidanka ne malam garba ai ina ai babu damuwa ai ba damuwa dama sa'udu ah, ɗakin da yake ciki ya je garin su. Ok, ikon Allah. To kuma ma ya dawo ɗin dai su zauna tare. Haba har ina wani abu na wani abun alfarma ana. Ai babu wani abu. A gaida su talatin. Yau kai kuma mu je. Eh, eh a gaida talatin. in kun fito ka biyu to shi yawwa kana ina gani a eh, me sunan ka ne Ismail Ismaila Mai mm. Ismaila sannu ya makaranta alhamdulillah ya kuma kana alhamdulillah ta masha Allah. eh nan shine inda zaka abin nan zaka zauna nan kuma magewayi ne eh ai idan shi Masaudin ya dawo duka za ku zai zai ishe ku eh ai malam Garba a gona ya huce komai wannan gidan ma da kake gani a sanadiyar malam garba na siye, haka duka mu'amaloli na malam garba ne ga ai kakka damu kamar kana gidan godiya nake eh ba damu godiya nake yanzu abin da za a yi shine da abincinka da komai karka damu daga nan har ka koma eh babu damu Allah ya saka da amin godiya nake amin godiya nake sannu sannu yawwa sama'ila ko eh to a huta lafiya eh Ismail, ka tabbatar ma abin da idanuwa na suka kasa gasgatawa. Ashe ba mafarki nake ba? <laughs> Na'ima kenan. Ba mafarki ba ne, zahiri ne. Kuma kin san ina da abubuwan mamaki. Gaskiya ne, na tabbatar da haka. Kuma yanzu ka ƙara ɗaure min kai. Na tabbatar da maganar da Hausawa suke faɗa. Lallai so ba makaho ne. <laughs> Ai dama idan so ya shiga gaban mutum to yakan makantar da shi ga barin ganin komai sai wannan sa. to yanzu me ya shafi na gaba eh to abin da nake so ki gane na gama saito komai wannan mai gidan naki da kuɗinsa za mu samu ni aure da ni da ke ban fahimta ba <laughs> wannan shi ne abin da nake so ki saurare ni gani don haka ne yanzu zan koma ɗaki to shikenan sama'ila manya ai wato wani abu da na kasa ganewa sama'ila da an tashi magana sai a ce dala dala ta tashi dala ta daga ni na ga ina ruwan biri da gada duk maganan nan da ake yi ta dala ni hatsi nake aunarwa daga hatsi duka dai kayan masarufi nau'in kayan masarufi to me ya haɗa dala da wannan haka alhaji ai a ƙasar nan duk abin da ka gani a lissafi yake ko menene a lissafi yake mutane ne ba sa fahimtar cewar komai akan lissafi yake dalan nan fa duk abin da ya shafe ta dole ne duk abubuwan da ake ta'ammali da su dole ake kaga kenan alaji ai dole ne ta shafi ko Allah Allah kamar wani ba alaji ba da dala ga ta shafa ba to ai ni a zatona tunda ni yanzu misali zan zan sari dankali wani kantinan nawa dankali nake kaiwa to amma ni na kasa gane har yanzu a yana dalan mu ta shafe mu alhaji yana kake zuwa ka siyo kayan ka ne ah, nakan tura yara su je min kasuwar da wanau can kano gurin ku su je su saro min hatsi sannan kuma ni dan abin da muke siyowa daga kudu ai kaɗan ne bai huce dankalin turawa ba alhaji na san je daga lokacin da dala ta tashi dole kaya kowanne za su motsa kuma sannan motoci ma na ɗauko kayan dole ne su ƙara kuɗi haka ne domin babban mota ma sai da ta ninka kuɗinta to ashe kuwa kaga gurin da za ku je ku siyo kayan kuɗin su ya ƙaru da ƙari za ku siya sannan haka kuma zuwa za ku yi ku siyar da ƙari duk wanda zai siya dole siya ƙara saboda haka alhaji kaga kenan dala ta shafi kowa ta shafi dukkan wani abu da za a siyo Haka ne, haka ne kuma Sama'ila. Yanzu ne na gano, ashe tun da ya shafi masu manyan mota, kawo kowa dole ta taɓa yi. Yawwa wanda zai sai kwano ɗaya ma sai ya tadda ƙari. To Alhaji, ta yaya kake jigila da kuɗinka? Tun da na ji har kana magana cewar kakan tura yara su siyo maka kayayyaki. Eh, ka san akwai yadda dabarar mu ta ma'auna. Ai buhu ake zamu. irin ɗan buhun zambarera sai a loda kuɗin jiki, sai a haɗa shi da zambarera a liƙe in ya so sai mu fara dura ta ta yi gaba sai mu baya muka je sai ka farke abin ka ka kwashe ka alhaji amma babu haɗari a cikin irin hanyoyin nan kuke bi heto eh gaskiya haɗari akwai shi eh haɗari kam akwai shi dan an sha gamuwa da shi amma da yake ka san asara takin nema ce sai kaga Allah ya mayar alaji shi har yanzu kuna amfani da irin waɗannan hanyoyin na haɗari alaji wannan ai hanya ce ta haɗari alaji me zai hana ba za ku yi amfani da hanyoyin zuwa ku kai kuɗin ku banki ba tura kuɗin ta banki mana banki banda abin ismaila ni da ban iya rubutu ban iya karatu ba ya za a yi na harka da banki ina ganin su mai kanwa suna yin wannan kasada ni dai ban taɓa gwadawa ba ina ganin in har kana so ka koyi hanyar mafi sauki da za ka dinga tura kuɗinka kana yin kasuwanci ni insha Allah zan ɗauki nauyin nuna maka komai da komai ka ganki alaji saboda ka san kasuwancin zamani yanzu kana kwance a ɗakin kama ta yanar gizo-gizo inda ka na banki za ka tura da samfur ɗin abin da kake so kamfani kowane kamfani ne a duniya alaji ko da a ƙasar cana ne su kuma za su turo maka da kayan su ɗauki kuɗin su ta banki a tura da kuɗi wani kuma ya baka kaya daban to ai hanya ce ta zamani hanya ka ce kai zaka gwada mu zan abin nan zan gwada to shikenan ba wani abu zan gwada Allah ya ai ilimi yana da daɗi babu wani abu kama yana ba wani abu eh bari in sa aka mana abinci ko alaji. eh alhaji alkawari fa kaya ne ya saura kwana nawa muje Kano ne au shi ba mun sa rana ko au da ka manta ma kenan a'a ban ce ba ban ce na manta ba ya saura kwana nawa kai yana da kyau a ce mun tanazi lokaci mun dan tara abin da za mu kai musu ba ma je haka zika ba ko gaskiya ne amma da jidda haka ya kamata ka faɗa mun saura kwana nawa to ina ganin zai zama sati guda ina jin rana ita yau zai kama to ka gara da ka faɗa da kanka da ni na faɗa sai ka ce na rage kwanaki saboda ina ɗauki yo yanzu ma me kike yanzu ma dokin kike yayi to ai ko na ai ba laifi ba ne tunda mutumin da aka rabu da shi daga gida tsayin wata shida ban je na ga iyayena ba kaga dan na yi zan je gida yanzu ai ba damuwa bane in ban da aure waye zo mutum haka haka ne bayan kuma aure sai kuma ni <laughs> eh, lallai ai muna tare ɗin nan ba magana hmm?